Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Sai Allah ya taimake ka mai taimakon bayan Allah. Allah ya kula da lamarinka. Allah ya biya maka dukkanin bukatunka. Allah ya kula da damuwarka. Yadda kake taimakon mahaifiyarka, kai ma Allah ya taimake ka. Amin na gode. Amma Laure, me yasa kika zaɓi wannan layin na bambaɗanci? Bayan kina da yaƙinin cewa dukkan abin da ke da buƙata daga gare ni ko biki haka ba zan yi miki shi. Domin duk abin da ne miki a baya ba ki kika roƙa ba. Kuma duk abin da kika kin samu damar banki ne sai kin same shi ko biki haka ba. Kuma abin da kika ga kin rasa shi dama Allah ya kaddara shi a matsayin rabon ki ba a rayuwar ki ta duniya ko ɗaya ban yi hakan ba don biyan buƙatar zahiri ya bangwane ne ya zama dole shikenan na gode dama ina son shaida miki cewa ya kamata ki fara shirin tafiya gida tun da gida kin ga cewa yanzu babu kowa a gidan nan ina nufin da umma ba ta nan ya kamata ki koma ƙauye in yi su albashi ko da za ki dawo sai ki bari sai ta daga umra saboda ba zan so a ce kin zauna cikin gidan nan babu wani babba ba duk da dai cewa babu rabu tana hanya za ta zo amma dai na fi so a ce dai gaske kina can saboda ba na son wani abu ya faru saboda har tsaro kin sa rayuwa bayan da ba ta kama yanda na shaida babu sarki sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Hakan na sami yaƙinin cewa ba zan taɓa cutuwa ba, matuƙar ina zaune a ƙarƙashin inuwarka. Tunda iyayena ma sun san ina nan, don Allah, don son ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka bar ni a nan. Ko ba za ka ce min komai ba, ni in zo in gaishe ka kawai ni ya ishe ni farin ciki.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 ko airport ban raka ta ba baki da ita kawai cikin gida nan a sauka lafiya hai hai kawai na juyawa to amma kafin ta tafi wata magana akwai da ita mai muhimmanci a ina ga magana da muka yi da ita shine ta gaya min cewa tana so ta cika alƙawarin ta ɗauko wa mahaifin yayan Ali kuma ba ta so shi ya halin ma ya gane ta ɗauki wani alƙawarin ne take so ta cika amma dai ta tabbatar min so take cika wani alƙawarin amma fa abokina ka tafka babban kuskure nisa da ita kunce nisa da mahaifiyarka ba zai taɓa sawa ka samu nisan da kake bukata ba abokina yawan nace fa da neman kariya shine ne sa ta tausaya maka virus ba za ka gane irin san da umma take yau a liban ban taɓa ganin irin wannan san ba ko a kwatance a rayuwata ban taɓa ganin abokina kenan to duk wannan abin da ka faɗa biyayya ce ta bashi wannan abu idan da bai mata biyayya ba ba zai taɓa samu ba kai fa namiji ne fa kai ma kai biyayya mana ka kwantar da kanka idan kai haka zaka samu ai shi yaki ɗan zamba ne virus ba za ka gane ba ya ali da kake gani ya riga da yayi nisa a cikin zuciyar umma ni kuma na san ba zan taɓa iya kawar da shi a cikin zuciyarsa. ya fi ni matsayi a ta fi son farin cikinsa akan na wasu lokuta abin ya bata yi shi ya riga da yayi nisa ya wuce sai dai kawai Aisha ne kawai abokina ka buɗe wuta ka matse shi sosai har sai ya gane abin da kake nufi na tabbata na kuma na san yana kauna ka wallahi daga nan da ya fahimta wallahi babu tantama sai ya baka wannan kare da kake nema na san yana kaunata amma kuma yana takura ma bangaren mahaifiyata yana tare abubuwa so tabbas na fahimce ki laure amma duk da haka ki hakuri ina so ki fara komawa gida so idan babu rabu ta zo sai ki dawo kafin nan ni kuma insha Allah duk abin da ya kamata na shirya dangane da abin da ya shafi karatunki da wasu abubuwa da na kulawa zan kama komai kuma na samu fahimta da mahaifinki kuma ita kanta mahaifinki da take da damuwa dangane da rashin koma ki gida ta gamsu kuma ta aminta da zaman ki ana to amma wannan hujjar ta ba zan saukar da kanta ba ba zan so da koki kina matashiya ki zauna a gida babu wani babba ba sai ni ni kuma namiji ne ban gamsu da haka ba shi sa nake son ki koma insha Allah idan ita babu rabin ta zo sai ki dawo wai ba ce babu rabin nan dan Allah yar uwa mahaifiyar mace kai da wa ni da dan uwana Zaidu yi dama da gaske ne kana da dan uwa Zaidu ni tun da na zo nake ta jin labarinsa amma ban taɓa ganin sa ba tabbas na da dan uwa mafi soyuwa a cikin zuciyata wanda zan iya sadaukar da dukkanin rayuwata domin ganin cewa rayuwarsa ta inganta ba na son ɓacin ransa ba na son kanshi cikin damuwa idan zai daina cikin walwala da farin ciki na fi kowa murna da haka yana daga cikin dalilan da suka sake gan na kasa samun sukuni bayan waccan damuwar da take damuna <sighs> amma ni kaina ina kamfar rashin ganin sa irin waɗannan lokuta. Gaskiya Alhaji yana kai na daban ne dole a so zama da kai. Amma don Allah don annabi ina roƙon alfarma. Ka bar ni a gidan nan har lokacin da zan ga zaidu sannan sai na tafi. Me yasa yake so ki gan shi? Saboda ina son ganin abin da kake so. zan iya da zai ko a lokaci da gidan sai Ya jikin mahaifin naki? Da sauƙi. To Allah Ubangiji ya ba shi lafiya. Amin. Ya sa ka fara ne. kin ga yanzu ina ganin eh, ko dan saboda rashin lafiyar mahaifinki kin ga ai dole abai ki ki zauna a wannan garin domin ki jinya sako idan haka ne ma ai da sauki yanzu ma rigima yake sai na koma sai kin koma mm-hmm. wannan wai wani irin abu ne ki koma ina na koma inda na fito to me dalili wai saboda na taho ba tare da sanin su ba ka san kowane taho ba fa wanda ya sani ba kawai wa abuna na nayi ki wai shi ba cewa yake wai na koma wai koma menene dai a rabu lafiya wai ya fi irin alkhairin da suka mun bai kamata a ce na taho ba tare da sanin su ba saboda ban san irin tashin hankali da zan saka su ba to wallahi ni ba zai yi ba duk abin da za a yi sai dai a yi amma kafa ta kabar ki ba zan taɓa bari ki bar garin nan wannan karan ki tafi ki bar na ba to ba sai mu tafi tare ba to kuma dai menene in ma taron za mu tafi dai in gaya miki nake yi ai ba wanda ya sai ya tsayar da ni akan akan binki ya sa wancan kuma ni ina ganin akwai wata hanyar ma da za a yi bi a sanar da su ba wai sai lalle kin koma ba ni fa ga wannan tashin hankalin da kake nuna shine ba na bukata so ai ba ƙarya bane ko so ba ƙarya bane ba amma kuma ya kamata a ce so akwai fahimta saboda magana da na gaya maka a baya to shikenan Allah ya bashi lafiya Amin. Um, jaru? Na'am. Kin ga wani ikon Allah ko? Maganar Zulai mana. Zulai ƙawarki ta dawo kuma wani ikon Allah ma da ta dawo tare da ita da ili suka dawo rana ɗaya. Wannan shi ya tabbatar da ƙarfin soyayyar da ke tsakaninsu. domin idan babu so ba su da rana ɗaya ba gaskiya ne sun riƙe amanar so su ma kamar yadda ni na rike amanar so da take tsakanina da ke gaskiya ne um, jaru to kin ga matsalar yaɗa jita-jita kenan ko kin ga haka aka zo aka rinka magana ana cewa gidan da suka tafi mutumin nan ɗan yankan kai ne kaza kaza kaza aka yi ta yada jita-jita a karkarar nan to gashi yanzu sun dawo to idan sun dawo to ne har yanzu fa laure ba ta dawo ba ni fa sai laure ta da zan tabbatar da zancen nan karya ne habajaru habajaru kiwa kanki adalci yanzu mutum biyu su dawo shikenan kuma dan mutum ɗaya bai dawo ba ai duk lalacewar biyu dai ai tafi ɗaya dai ko jaru To yanzu ya zancen bikin namu. To, maganar biki yanzu abin da muke so, Allah ya bawa mahaifin Zulaiha lafiya Malam Iro. Kin san ba lafiya ce da shi ba, tun da ya samu wannan motsuwa. To abin da muke addu'a yanzu Allah ya ba shi lafiya. Idan Allah ya ba shi lafiya, za a zo a yi biki na Zulaihat da Ilu, kuma a haɗa tare da Jibo Ubangijin Allah ya ba shi lafiya. Amin. Allah tabbatar mana da alkhairi a bikin. Amin ya Allah. Jarutawa. <laughs> to, shikenan jaru, mu karasa da raka hira. Duk da kin san ni ba gajiya nake yi da ganin ki ba. Kullum in muka haɗu. To mu je. <laughs> Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce bari ta lalace ranka yi daɗe allah ce nake ka amina shi amina ina son ganin ka me zafi haka amma wannan kafa ba murya amina ba ina son ganin ka idan kuma har baka zo ba to ina tabbatar maka zaka zo ka taddagawa gawa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un do Allah me amfani irin wannan maganganun haka na tura maka adireshi na ta message ka duba shikenan barin zo gidan kwatanta min ga nan zuwa barin zo barin zo barin zo amana rasul amana rasul Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar ah, amanar so, amanar so.